a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ala abdil anbiya wal mursalin amma ba'd assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh yan uwana almajirai da maluman mu da shehanan mu ina mana barka da dare to insha Allah rabbi a gurguje dai kuna tare da almajirin ku Musa Muhammad Abba Muhaddasa kamar yadda muka saba haduwa a wannan majamu'a domin mu taimaki juna to yau ma ga wani sirri insha Allah rabbi shi wannan sirri ne mai faɗin gaske wanda na sha kawo makamancin shi ba irinsa ba makamancin shi don shi wannan ban taɓa ba da shi a nan yanar gizo ba sai dai ɗaiɗaikun mutane ne da sukan zuwa gida to akwai ana duba ne mustawan mutum sai a iya ɗauka a bashi shi wannan sirri ne wanda duk Allah ya sa yi karo da duk mutumin da Allah ya sa yi karo da wannan sirri din to insha Allah rabbi an masa izini yi amfani da shi sannan an masa izini ya ɗauka ya ba wa wani don shi ma ya amfana amma da sharaɗi ɗaya shine kawai kada mutum ya sauya tsarin sirrin kamar yadda har ga Allah wasu suna amfani da sunan almajiranci kuma suna cutar da wasu sai dawo wani ko za ka yi magana da shi don roƙon Allah ko ka masa bincike ko ka masa wani abu in mu'amala kamar magana ta kuɗi ta shiga ciki to sai ga yana jin kaffa kaffa yana tsoro yana kaman tsori ta hakan nan kaman ya yarda kaman bai yarda ba ko da ku kun yi magana din gashi nan ka masa magana ya gamsu amma sai ga yana jin ɗari ɗari <coughs> sakamakon ya haɗu da mutane ba ɗaya ba ba biyu ba sai ya tura kuɗi ya ga an cuce shi an damfare shi an haince shi to gaskiya wasu suna amfani da sunan almajiranci kuma suna ɓata sunan wasu wannan ba ɗabi'a ne na mutanen kirki ba ka cuci mutum ka ince shi da yaudara ba wannan ba daidai ba ne amma kuna iya tsadan cewa kai da mutum za ka min roƙon allah abu kaza nawa zan baka abun sadakan ka ce ba ni kaza in ya yi maka shikenan in ya iya ya bayar shikenan in bai iya bayar ba shikenan to amma kare da akwai zamba cikin aminci da yaudara da sauransu wa ma ba hazalik an fahimta ai yawwa to sannan kuma duk wanda ya bada roƙon allah to ka sani ka bada a maka roƙon Allah ne ba a kwata ma a gurin Allah ba haka zalika kai ma da ka bayar a maka roƙon Allah to idan wanda ya maka roƙon Allah ya ce maka ya kammala abun da Allah ya sanar da shi ya maka to ka zurawa sarautar Allah ido saboda shi ma bukatan ba a hannunsa take ba a hannun ubangiji take amma ana fatan dai hanyoyin da shi ya bi wajen roƙon Allah to ana fatan magungunan da ya aiwatar na aiki to ana fatan Allah ya biya bukata to wannan sirri ne wanda ya shafi abin da ya shafi kamar ruhani haka ko aljani an fahimta don da yawan mutane wasu suna son yin mu'amala da aljani ko ruhani kuma abubuwan sai a hankali to wannan mutum zai samu amsan tambayar sani idan wani wata damuwa ta shige maka duhu kana bukatan Allah subhanahu wata ya maka ilhama a kanta kamar a maka kashafi ta yadda za ka san ga inda damuwar take misali zan ba da misalai 'yan kaɗan misali kai ne ɗan kasuwa ne kuma kasuwancinka ya lalace baka samun ci gaba kamar yadda kake samu a baya to kana ta zarge-zarge cewa sihiri ne aka ma ko turan iska aka ma ko me ka fahimta kana son ka gane ga hakikanin matsalan da take faruwa da kai in sihiri ne waye ne ya maka shi in ma menene duk kana son wannan amsa din to ko da ka bi masu bincike su man maka bincike gurgudun abun da Allah ya sanar da su kai kana ga kaman baka samu natsuwa ba to ka jarraba yi wa kanka wannan abu yauwa duk da in ka je mai bincike ma bincike shi ma zai maka hukunci ne da ilimin da Allah ya sanar da shi sai dai ko in ya sa ha'inci ne da yaudara a ciki tunda wasu suna iya yin bincike su ga abu guda ɗaya a jikin mutum wasu sai su kamba ma shi su sa son rai a ciki to duk babu yadda babu dan adam shi dare ne sanin sa sai ubangiji to wannan hanya ce wanda zaka yi wa kanka an gane idan ka yi to zaka ga a cikin baccinka Allah zai mai haska maka za ka ga duk abun da ya faru kamar kaman kai ne yanzu misali ka yi bikin saukan ƙura'ani ka haɗa shi da aurenka sai da an yi shutin ɗin abun ya kai shekara goma sha biyar da ya wuce da yin bikin in an ɗauko an kunna abun kaga za ka gan shi tiriyan tiriyan ko to haka duk abun da aka ma nan to tiriyan tiriyan za ka gan shi malam da izinin Allah shi yadda ake shi ne ranar lahadi ake yi an gane ranar lahadi da dire ko da rana duk sanda kai ya wadatar wannan insha Allah za ka samu guri keɓantacce kuma guri mai tsarki inda wani ba zai ganka ba ballantana zai takura maka sai ka rubuta wannan eh, rubutu da kake gani a jikin takarda ta saman nan za ka rubuta kafa ɗaya a tafin hannunka na hagu an gane hannun hagu ba hannun dama ba hannun hagu idan ka rubuta shi sai ka nemi turaren lubban zakar sai ka hayaka wannan tafin hannun da ka yi rubutun a jiki kuma an fi son a yi rubutun da ta wada ne idan ka hayaƙa shi to sai ka karanta wannan addu'a da take takarda ta ƙasa wanda ita na rubuta ta da biro ne saboda rubutun yan ƙanana ne a jikin littafi ɗin, wani ba lalle ya gane ba shi yasa na rubuta su duk da kuma afwan yanayin rubutun islamiyya na kan allon makaranta ya sa na yi rubutun na hafs ban yi shi da warashi ba to idan ka hayaƙa sai ka karanta wannan addu'a bismillahir rahmanir rahim allahumma bi haqqi hazihil asma'i ajibu ya kadimu hazihil asma wakbiruni an to sai ka faɗi inda na sa dashi dashi dashi a sadara ta ƙarshen nan to sai ka faɗi duk buƙatar da kake buƙatan a nuna ma ita kamar yadda kake faɗa ya, ubangiji domin waɗannan sunaye masu sunaye a amsa mini ya, ya hadimin wannan sunaye hadimin wannan sunaye kenan sunayen Allah ne aka taskace su to suna ɗauke da hadimai na rohanai to su wannan rohanan su ne za su zo ma a bacci sai su baka labari an gane yawwa Wakbiru ne ku bani labari an dangane da kaza kaza to kai ne za ka faɗi abin da za su baka labari an fahimta ai to insha Allah to wannan in akan matsalan haifuwa ne za ka iya jarrabawa e, matsalan haifuwa nan daga ni ne ko daga matata sannan misali wace hanya ce arziki na yake wace sana'a ta fi dacewa da ni duk dai abun da ka san misali in baka iya yin ramli ko hisabi ko wani ilimin tafin hannu ko wasu ilimin muka na falaki da sauransu ba to kana iya ɗabbaka wannan an gane ai yawa in kuma kana buƙatan wani ya maka ne to nan kuma zaka nemi masanin hisabi ne sai ya maka wanda ana iya maka binciken duka a cikin awa ɗaya zuwa awa biyu a kammala maka bincike akan abun da ya shafi burujinka sunan allah da ya dace da kai jalabi dafa'i babbar ranar sa'a kalan kaya da komai da komai wannan na rayuwa to wannan kuma gurin almajirai za ka je da kuma gurin malumanmu sai ka musu bayani sai su bincika maka sannan su ga matsalolin da suke damunka sai su ɗora ka a hanyar da ta dace saboda za ka samu wani yanzu in yayi wannan ba zai samu biyan bukata ba sakamakon akwai wasu larurori a jikinsa wanda suke hana sirri tashi don da yawa za ka ga wasu yanzu in ka haɗa mutane kamar kashi goma sai ka ga bakwai ko takwas in sun yi roƙon Allah ba sa ganin biyan bukata to wani in akwai siriya jikinsa ma dai wani kuma za ka samu wata matsala ce daban wani kuma za ka samu kawai yana roƙon Allah ne ba yadda ka'idojin roƙon Allah yake ba yana bin wasu hanyoyi daban wanda walala shi bai san yana yin su ba ma kamar misali cin haram aikata sabo da gangan da makamantan wannan ire-iren su wanda na yi bayani a baya daidai gurgudu insha Allah to duk wanda yake bukatan a masa bincike din kan rayuwarsa da komai to in yana bukata ka iya mana magana sai mu bincika ma in kuma kana da mai maka bincike to shikenan kaga ta gidan sauki insha Allah sai ka neme shi daman ya maka tun da ɗabi'atan daman duk mutumin da yake so ya samu ci gaba na rayuwa to dole sa ne fa ya kasance yana da malami mai ɗora shi a hanyar da ta dace wanda zai ke masa bincike sa'i da wakati da kuma roƙon Allah akai akai saboda duk mutumin da bai tsayu da addu'a ba to wallahi za a yi babu kai to insha Allah kar na cika mu da dogon surutu Allah ta taimaka ya samu dace daga almajirinku Musa Muhammad Abba Muhaddasa assalamu alaikum wa rahmatullah